alhamdulillahi shawara ce zuwa ga iyayena malamai musamman malaman islamiyya da sauran makarantu na addinin musulunci musamman hadda malaman tsangaya cewar mu ta dabburi mu sake tunani yanayi fa yana canza su mutanen yau mafi yawa idan za su sanya lamura gaba ko za su aikata wani lamari to farkon lamarin su ba su cika farawa da Allah ba kun san a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa idza aratta amran in kana da son ka aikata wani lamari a rayuwarka sai annabi ya ce fa alayka bi tu'atta ina ka da yin tawada addu'a farko to su mutanen yanzu ba sa fara lamuran su neman taimakon Allah idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atayn min ghairi al farida annabi ya ce idan ɗayan ku ya himmatu da wani lamari zai aikata ya raka'a biyu ba ta farilla ba bayan ya salame daga wannan wannan nafila sannan sai ya daga hannunsa ya du'a wal istikhara ya nemi zaɓin Allah mafi su mutanen yanzu ba da haka suke farawa da experience idan kuma lamari ya ko ya cigaba tafiya a haka to gaskiya ku ahlul qur'an mahallin ku yana yin ƙasa saboda haka malamai na Allah tashi tsaye ku haɗa sana'a da qur'ani sana'a da makarantun islamiyoyinku. ku da wannan ne za ku samu kariya da wannan ne mutuncin ku sai ku buta da wannan za ku cigaba samun taimakon Allah domin ba haka ba su mutanen wannan zamani za su mai da ku idan kuka ga sun neme ku suna da bukatuwa da ku ne in ba haka ba za ku kare a cikin yawo gidajensu suna ɗaukar ku ba mutane masu kima ba To za ku sa abin da kuke yi wani daga cikin abin da muka hararo lalle idan nan yanzu ba su damu da neman taimakon Allah ba me tanan ku akan wayanda suke tafi nan gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ya rasulullah